الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau sha ɗaya ga wata babi ul'afin hijira annabi Allah alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara kuma yau talatin ga watan sha biyu ladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci namu imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma na mako mako wanda muka saba gabatarwa tafsirinmu yana gudana a cikin suratul ghashiya muna shakar za mu tashi aya ta 23 a cikin sura bismillah ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahir Rahmanir Rahim Allah ta'ala a baya ya ce mana fadakkir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaytir to shine sai ce illa man tawalla wa kafa fadakkir innama anta mudakkir mun ji tafsirin Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya ci gaba da wa'azi dama da aka dora masa shine wa'azi lasta alaihim bi musaytir Allah ta'ala bai sanya annabi sallallahu alaihi ya zama mai matsa ma mutane ba an faɗa mana cewa shi ne musallatun alaihi Allah bai sanya shi ya zama mai matsa ma mutane dole sai sun yi imani ba kamar yadda ya ce amma anta tukrihun nasa hatta kuma mu'minin yanzu kai za ka rika matsa ma mutane ne har sai sun yi imani tilas ba aikinka ba ne wannan to shine sai Allah ta'ala ce illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya baya wa kafara kuma ya bijiri ya bin umarninka malaman tafsiri suna da maganganu biyu a game da wannan aya wasu suka ce Allah ta'ala da ya ce lasta alaihim bi musaitir ya kai ma'aikin Allah ba mu sanya ka ka zama mai matsa makafarai ba ko kuma wanda ya zama yana da iko a kansu ko kuma mutane ga baki daya to sai Allah ta'ala sai ce illa man tawalla wa kafa sai dai wanda ya kafirce ya juya baya a duniya to musallituka alaihi za mu dora ka akan sa bi an taqtulahu ta hanyar za ka kashe shi za ka yaƙe shi a jihadi wasu malamai haka suka fassara wannan cewa istisna'in da aka yi istisna'i ne muttasili istisna'i shi shine a faɗi wani abu mamme, sannan sai a zo sai a wara wani abu daga cikin jinsinsa lasta alaihim bi musaitar kai ba mu zama mai dora ka akan su tilas dole sai ka sa su sun yi imani da mu ba illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya kafirta ya juya baya ya kafirta to nusallituka alayhi anta musaytirun alayhi to kai Allah ta'ala zai dora ka akan sa ta hanyar in aka je filin yaki Allah zai sa ka ci nasara akan sa ka yaƙe shi kuma ya kasance musulunci shi ke sama wasu kuma suka ce a'a istisna'i ne munqati ba muttasili ba Allah ta'ala ya ce illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya baya wa kafara kuma ya kafarta to shi kuma sai aka faɗi sakamakon abin da za a masa a gaba to sai malamai suka ce istisna'i ne munqati saboda ba a yi batun sa ba a baya sai aka zo aka togace shi kamar Allah madaukakin sarki yana cewa ne illa man tawalla anil wa'zi wa kasara fayu'azzibu sai zama ayar ta ta gaba sai ta zama ita ce ayar da za ta fassara shi wannan istisna'in da aka yi wato kebewar da aka yi to daga suka ce ba yi da alaka da wancan abin da ya gabata na cewa lafta alaihim bi musaytir istisna'i ne munqadi a lugar larabci wasu ba za su gane ba wasu kila ba su gane ba idan an ce istisna'i muttasili kamar yanzu misali da larabci da hausa sai ka ce mutane sun zo ban da jaki ai mutane ba su jaki ba cikin mutane to sai a ce ma wannan istisna'un munqati amma idan aka ce mutane sun zo amma ban da ahmad ban da ahmad Sai ahmad yana cikin mutane so daka Ahmadu yana cin su to sai a kira wannan a matsayin istisna'un muttasil to anan sai suka ce ai ba ai batun wani ba a game da kafirci ko juya baya sai daga baya sai aka ce illa man tawalla wa kafar kenan kamar Allah subhanahu wataala yana bayani ne na cewa Allah ta'ala zai yi azaba ga waɗanda suka kijin wa'azin da wannan sura ta yi ko kuma wa'azin da alƙur'ani baki ɗaya zo da shi so da ka shi kan wannan Allah subhanahu wa ta'ala fayu azibu muje illa man tawalla wa kafara sai dai wanda ya juya baya kuma ya kafarta to fa yu'azzibuhu Allah to shi kam Allah subhanahu wata'ala zai masa al'azab al'akbara azaba wacce tafi girma malamai suka ce Allah ta'ala ce al'azab al'akbar kina akwai al'azab al'asghar akwai azaba wacce take karama sannan kuma idan aka ce ga akbar ga asgar to za a samu ausa ka'ida ce ta tabbili in ka ce ga wanda ya fi girma ga wanda ya fi kankanta to kuma a tsakiyarsu za a samu wanda yake tsaka tsaki sai malamai suka ce wannan akwai ishara a game da cewa duk mutumin da ya rayu a duniya bai ba Allah subhanahu wata'ala ba to Allah madaukakin sarki ba zai ba shi hankali ba shine al'azabul asgar da za a masa na farko kenan sannan daga cin al'azabul asgar abin da ya rika gudana tun a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam. na yaƙi da aka kai tsakanin musulmai da kafirai Allah subhanahu wataala yana dora musulmai akan kafirai wannan al'azabul asgar kenan fi duniya sannan akwai al'azabul awsat al'azabul awsat suka ce fil barzakh za a yi masa azaba a kabari suka ce a cikin wannan akwai ishara a game da yin azabar kabari tunda Allah ya ce al-akbar to akwai al sannan akwai al-awsat wannan ya kama da faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina shi Allah madaukakin sarki ya faɗi al-masjid al-aqsa al-masjid al-aqsa ya al-masjid al-ab'ad masallacin da yafi nisa sai suka ce dhikrul aqsa yaqtadi dhikral adna in an ambaci wanda yafi nisa to akwai kuma wanda ya fi kusa sai suka ce akwai ishara ta masallacin annabi sama ana shi yasa babban malami ash-shaykh Abubakar Jabir al-Jazairi hafizahullah wa afahullah yana faɗi a cikin tafsirin sa Aisha bint Tafasir yake cewa a cikin wannan ayar akwai bayani a game da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama domin masallacin nan sama ne al-adna ai ne yake kusa shi kuma almasjidul haram shi kuma shine masallacin ina shine masallacin ka'aba to sai aka faɗi kuma almasjidul aqsa wato masallaci ne nesa wanda yake shine baitul maqdis to shi ma shine irin nan Allah ya ce al'azabul akbar fa shi akwai al'akbar sannan akwai al'awsat mun gane saboda ka fa yu'azzibuhu Allahu al'azab al sai Allah subhanahu wata'ala ya masa azaba azaba da tafi girma azaba da tafi girma ita ce azabar lahira da Allah subhanahu wata'ala zai makadiri al'azabul asghar ita kuma ita ce azabar da za a masa ta duniya ta rashin kwanciya hankali da rashin natsuwa sannan kuma da in an je filin yaƙi in an yi yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulman ba sai zama Allah subhanahu wata'ala ya sa musulmai sun samu rinjaye akan waɗanda ba musulmai ba to sai Allah ta'ala ya ce inna ilaina iyabahum inna ilaina iyabahum lallai makomar mu a wajen su take a wajen mu lalle makomar su a wajen mu take in sun dukkan rayuwar su wajen mu za su dawo ilai ilaihi marji'ukum jami'a Allah ta'ala ya ce makomar ku gabaki ɗaya tana wajen sa ne al-iyab shine al-marji' wato makoma ko ita komawar baki daya aba ya ubu iyaban ya dawo yana dawowa sai a ce iyaban dawowa din ma'ab ko dai ya zama al-masdarul mimi ko kuma ya zama ismul jama' al-ma'ab makoma ko kuma wurin komawa so daga al-iyab nan komawa duk idan mutane suka gama rayuwarsu Allah subhanahu wataala za su koma wajensa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke mu daga Allah muke sannan wajen Allah subhanahu wataala za mu koma za mu koma wajen Allah subhanahu Ta'ala shine al-iyab din mun gane al-iyab shine al-auba shine ar-ruju' shine al-auda wato dawowa so wannan na tabbatar da cewa duk idan an gama rayuwa za a koma wajen Allah subhanahu wata'ala sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم sannan kuma binciken ayyukansu a wajenmu yake mun ɗaukan makanmu kowa sai mun bincike shi ko dai ya kasance an ma mutum alhisabul yasi ko a masa alhisabul atid ko a mutum bincike wanda yake mai sauki ko kuma a mutum binciken kwafa akwai kuma wanda annabi sama ya faɗi cewa za su shiga aljanna ba za a musu hisabi ba ba hisabi ba Ya yace sun kai su dubu saba'in ya faɗi mutum ɗaya daga cikin su shine ukasha ukasha ibn mihsan annabi sallallahu alaihi wasallam ukasha ya tambaye shi ya ce Allah an yaj'alani minhu manzo sun ce anta ce ya aikin Allah ka roki Allah ya sani a cikin su manzo mai ce kana cikin su wani ma ya sake cewa ud'u Allah an yaj'alani minhum manzo sai mai ce sabaqaka biha ukasha sai ukasha ya riga ka sau da haka mutum da ya aka sani a cikin dubu saba'in din nan alladhina yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala iqab annabi sama ya faɗi ya siffar yace alladhina la yastaquna wala yaqtawuna wala yatatayyibuna wa ala rabbihim yatawakkalun in ka cika waɗannan sufofin guda hudu to ana fatan za ka wuce ba tare da an maka hisabi ba ba tare da an maka azaba ba alladina la yastaqu waɗanda ba sa bukun wasu su yi musu tawaida ba za cewa da Allah ne yi min addu'a ban da lafiya ba su sannan wala yaqtawi in ba su da lafiya ba su yi lalas ba su ɗauko ƙarfe su sa shi a wuta su riƙa nanawa a jikinsu sannan wala ya sannan ba su canfi wala rabbin yatawakkalun ga su kawai suke dogaro su ne waɗanda ba za a musu hisabi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wannan shine karshen suratul ghashiya sura ta rufe da makamancin abin da ta fara da shi an ce hal ataka hadithul ghashiya idan bamu manta ba an fassara mana al ghashiya da fassarori guda biyu su suka fi karfi wasu suka ce al ghashiya ana nufin me ana nufin azabun na'am azabar wuta ko lahum min mai mihadun wa min fawqihim ghawash al-ghawash jam'i ne na gashi. wasu kuma suka fassara al-gashiya da cewa ana nufin gabaki daya al-yawmul akhir ita ranar lahira gabaki daya ita ce ake nufi da al-gashiya to sai kuma gashi nan Allah madaukakin sarki ya ce mana inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum duka in an ɗauki fassarorin guda biyu azabar wuta dai ba za ta tabbata ba sai an je lahira to kuma sai gashi nan an zo an fa an rufe mana da cewa makoma kowa ga baki daya a wajen Allah subhanahu wataala ya take kuma Allah subhanahu wataala zai ma kowa bincike ya masa hisabi sannan kuma ya masa sakamako annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu daga cikin addu'o'in da zamu rika yi kullun idan mun yi sallah kafin mu sallame a tahiyyar ƙarshe, mutun ya roƙa Allah ya ce Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah ka mani hisabi wanda yake mai sauki Allahumma hasibna hisaban yasira Allah ka mani hisabi mai sauki wannan shine kamar yadda muka gani wannan sura mai albarka ta kunshi darussa da yawa daga cikin darsin tabbatar mana akwai azaban lahira akwai tashin alkiyama kafin nan sannan kuma akwai azaban lahira sannan mutane za su kasu gida biyu akwai waɗanda za su kasance a cikin ni'imar Allah madaukakin sarki tun daga tashin alkiyama akwai kuma waɗanda za su kasance a cikin kaskanci da azaba tun daga tashin alkiyama kafin ma su shiga cikin wuta sannan ayar ta zo ta karantar da mu yin tuntuntuni game da al'ayatul kauniyya afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sufihat ta tunatar da mu itibarun al'ayatul kauniyya wato ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya aza su a wannan duniyar tamu domin mu kalle su mu tabbatar da sa da kuma cewa shi kaɗai ne ubangijin da ya cancanta abota masa da gaskiya ba tare da waninsa ba sannan ƙarshe kamar yadda muka gani surar ta jawo hankali a game da cewa haƙƙin musulmai shine duk inda suka samu kansu zama masu wa'azi kada musulmi ya samu dama ta isar da sakon Allah ya ci da wannan dama in Allah ta'ala ya umarci annabin sa ce fa zakkir innama anta mudakkir to dukkan wani mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma mai da'awa ne Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani sannan kuma surar daga ƙarshe ta sake yin bayani akan hisabi da kuma komawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya ƙara ganar da mu Allah ya ba mu ikon abin da aiki da abin da muke jin ake faɗa mana sai sabuwar sura da take gabanta ita ce suratul fajr haka aka rubuta ta a cikin magabata suka kira ta da suratul fajr wasu kuma suna ce mata suratul fajr kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-Imam an-Nasa'i da isnadi sahihi wanda ya fitar da shi a cikin Sunan al-Kubra nasa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu Jabir radiyallahu anhu yace Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ya kasance sai yazo ya salla tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirata isha idan ya gama sallar isha'i tare da mutane sai kuma ya tafi unguwarsu sai ya je yana sallah da mutane a matsayin lima shikenan rannan nan sai aka yi sa'a wani matashi ya gama kiwon sako ya gama hakokinsa na rayuwa ya zo da raƙuminsa sai ya aje raƙuminsa a bakin masallacin mu'azu bin Jabal radiyallahu anhu ya shiga zai yi sallah kawai ji Mu'azu ya ci yana ta karatu shikenan ya koma gefe ya sallar shi kaɗai kawai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya rasulullahi ga mu'azu can a garinmu yana sai ya kori mutane daga musuluncin nan zafafa mana yake yi idan ya gama karatun sallah ya gama sallah tare da kai a nan masallacin ka kuma sai ya koma ta unguwar mai ta mana karatu mai tsawo shi yasa ni yau da na je masallacin na ji kawai yana ta kira'a shine kawai na sallame ne sallata sai na zo wajen shi kuma sai ga mu'azu ya mu'azu na zuwa ya ga wannan matashin sai ya ce ya rasulullahi haza munafiq ce ya ma'aiki Allah wannan munafiki sama bai kalli abinda Mu'az ya faɗa ba balle har ya saurare shi sai ya kama masa faɗa yace aturidu an takuna fattanan ya Mu'az yanzu kai Mu'az kana son ka zama rigimamman mutum ne mai fitinar mutane mai matsa mutane halla qara'ata bi sabbi isma rabbikal a'la والشمس وضحاها والفجر وليال عشر da wannan malamai suka ce ashe ana kiran surar da suratu wal fajr a faɗi wawul qasmi din wawul din rantsuwa sai a faɗe ta kamar yadda ayat take wal fajr sannan kuma kamar yadda muka faɗi a baya magabata suna ce mata suratul fajr saboda an ambaci al fajr din a babbanta wannan surar ita ce sura ta 89 a jerin surorin alkur'ani mai girma sannan ita tana da ayoyi guda 30 sannan kuma aya sura ce makkiya an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina sannan darussan da take karantarwa sun suna ƙara gaggata cewa sura ce makkiya domin sura ce da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita domin ta yi mana bayani akan mahimmancin lokaci cin gajiyar lokaci kada musulmi ya zama yana wasa da lokacinsa sannan kuma surar ta kunshi bayani a game da buga misalai a game da al'ummatan da suka gabace mu wanda wannan yana cin uslubi na alqur'ani alqur'ani yana da uslubai yana da salo salo daga cin uslubinsa akwai alqasas akwai ba labari alqur'ani yana ba labari ne saboda me saboda mu dauki zina. a game da waɗanda suka gabace mu wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man ku karanta tarihin waɗanda suka gabace ku su tarihin mamaci na karantar da mai rai mai rai yana ɗaukar darussa masu yawa a cikin darussan wanda ya mutu a cikin rayuwar wanda ya mutu وليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره ومن وعى أخبار من قبله أضاف عمارا إلى أنره ba a ɗaukar mutum a matsayin mai hankali ba ma a ɗaukar shi a matsayin ɗan adam mutumin da baya haddace tarihi a zuciyarsa duk mutumin da ya haddace tarihin waɗanda suka gabace shi to zai rayuwa biyu ne zai kalli rayuwarsu a matsayin madubi shi kuma sai ya kalli tasa sai ya inganta tasa matsalolin da suka samu ya guje musu amfanin nukan da suka haifar wanda suka yi a rayuwarsu sai ya yi riko da su domin shi ma ya ci nasara kamar yadda suka ci nasarori to wannan suran mai albarka tana cin abin da za ta karantar da mu insha Allah ta'ala bismillah ma bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan surar da rantsuwa kuma zai yi rantsuwa da abubuwa guda biyar ka tabbatar da ko ɗan adam ne ya rantse maka akan abubu ya rantse maka rantsuwa biyar kai ka san wannan rantsuwa abin da zai faɗa maka ba abun wasa bane ba abun wasa bane kuma dama tun can da magabata ba su wasa da rantsuwa wahfazu aymanakum Allah ta'ala ya jawo hankalinmu akan cewa wahfazu aymanakum ku ku tsara rantsaran ku da kuke shi yasa al-Imam Ibrahim an-Nakhai rahmatullahi alayhi tabi'i babba yace magabata sun kasance suna dukan kanu yadribuna na 'ala al-qasmi wal 'ahdi wa nahnu sighar magabatan mu sahabbai sun kasance suna dukan mu idan muka rika wasa da rantsuwa ko muka yi wasa da alƙawari wa nahnu sighar tun muna ƙanana so da rantsuwa ba a bar wasa bace Allah ta'ala ya buɗe yace wal 'asr wannan wawun din kamar yadda aka sani wawul qasami ce wato wawun ce ta rantsuwa Kaman yadda kake cewa wallahi wallahi to shine Allah ta'ala sai ya ce wal fajr ina rantsuwa da alfijir malaman tafsiri sun tattauna akan me ake nufi da alfajr nan wasu suka ce alfajr nan ana nufin alfajr sadiq alfijir da yake ketowa a kira sallah idan azumi za a yi daga wannan lokacin baya halatta wani ya ci gaba da cin abinci baya halatta wani ya ci gaba da shan abin sha baya halatta ya ci gaba da tarawa da iyalinsa alfajr sadiq ke wasu kuma suka ce alfajr din ana magana ne akan abin nan ana magana ne akan salatu as-subhi sallar Asubah, sallar Asubah, ake nufi wal fajr nan suka ce ai dama Allah madaukakin sarki yace yace wa qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda da kuma karatun da ake yi da al fajr wato sallar asubahi kenan inna qur'an al fajr ai inna qira'at al fajr karatun da ake na sallar asubahi kana mashhudan mala'iku suna zuwa da su ake suna shaida suna shaida wasu kuma suka ce a'a ai alfajr din da ake magana akai ba ma lokacin ake magana ba ana ana ana ana, ana rantsuwa ne akan infijar din nasa wato cetowar tasa wancan na farko alfajr sadiq bi ma'ana zaman lokaci lokacin da alfajr ke ketowa wasu kuma suka ce a'a infijaruhu ketowar tasa ake magana akai hasken da ke bayyana a lokacin to duka waɗannan tafsirin za su ɗauka domin alfajr sadiq ɗin ai ne ake kira dai idan fajar subh idan alfajr ya keto shi yake cin alfajr sadiq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufanta shi cewa yamtaddu fil ufuq alfajr sadiq yana budewa sama da ƙasa da kuma faɗinsa sa sai ya buɗe sai a ga gari hakke sabanin alfajrul kadhib wanda shi yakan fito ne haka ka kazana bisirha kaman kaman kaman gezar abin nan azzib wato kirkeci ko kuma dila sannan ai ita kanta sallar asbahin ai ba a yin ta sai idan me sai sai alfajr ya to. duka wannan yana nuna mana Allah subhanahu wataala ya rantse da lokaci kuma lokaci na farko a yini domin lokacin farko na yini shine alfajr wai in alfajr yake to to daga wannan lokacin yini ya fara wannan yinin a lokacin ya fara kuma addinin mu na musulunci ya karantar da mu albarkar da ke cikin fara aiki a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah madaukakin sarki ka yi albarka ga al'ummata a duk abin da za ta fara yin shi da sabba da sassafe shine buku din ai to da ka fara yin abu da sassafe akwai albarka a cikin sa da wannan ne wasu daga cikin malaman mu magabata suka ki mutum ya koma bacci bayan sallar asuba babu hadisi sahihi da ya tabbata akan hana annabi sama bai hana ba amma magabata sun kalli salbiyat wato munanan abubuwa da wannan baccin ke haifarwa yana haifar da latti latti kuma alkhairin latti a rayuwa in aikin gwamnati mutum yake sai latti in ɗalibi ne a makaranta sai latti kuma ga waccan addu'a da musulmi ya ce Allahumma barik li ummati fi buquriha ya Allah kai albarka ga al'umma ta a duk abin da suka fara yin shi da sassafe to kai kuma sai ka je ka kwanta a daidai wannan lokacin kana ta mai sharin bacci ba a buƙatar wannan so da wannan ishara ce zuwa ga muhimmancin lokaci a cikin addinin mu na musulunci sai Allah ta'ala ce walayali walayalin ashr walayalin ashr sannan Allah ta'ala yayi rantsuwa da walayalin ashr ina rantsuwa da darare guda goma darare guda goma allayali jam'i ne na allailatu allailatu kwara daya allayali kuma jam'i shi yasa ma sai aka ce ashrin saboda me al'adad yukhalifu al-ma'dud fi at-ta'nis wa at-tadhkir alarashi idan zaka faɗi abu kakan ambace shi sannan kuma ka faɗi adadin sa ashrun nan adadi ne goma layal kuma shine ma'dud to sai aka ce ashrun ba a ce walayalin ashrafin ba sai aka ce walayalin ashri da wasu darare guda goma allayali jam'i ne na allailatu allaila ba allailu ba allailu namiji ne amma allayali jam'i ne na allailatu mace dare to Allah na rantsuwa da su babban malami al-imam al-jawzi rahmatullahi alayhi yace fi tafsiri hadha arba'atu aqwal malamai sun yi maganganu guda hudu a wannan a tafsirin me ake nufi da al-layali al-ashr wasu suka ce al-layali al-awwal min ramadan sune dararai goma da farkon ramadan daga an ce an ga watan ramadan daya biyu uku hudu haka kirga goma suka ce su ake nufi sune nan Allah ta'ala ya rantsuwa da su kaulin farko kenan kauli na biyu suka ce hiya al-layali al-awakhir min ramadan suka ce su ne darare guda goma ƙarshe na ramadan ƙauli na uku suka ce hiyan al-layali al-awwal suka ce su ne darare goma farko na zulhijja daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa goma ga wata kaga arafat ta shiga sannan ranar sallah ma ta shiga ciki ƙauli na hudu suka ce a ba su bane hiya layalil uwal min al muharram su ne dararen farko na al muharram su ne dararen farko na al muharram to al layalil uwal min min ramadan darare goma farko na ramadan kusan babu wani nassi sarihi da ya zo da falalarsu cewa ga wata falala ta musamman da ɗaya zuwa goma ga watan ramadan da ke da shi hatta itikafin annabi sallallahu alaihi wasallam da yana itikafin sa ne a goman tsakiya daga baya a ƙarshen rayuwarsa kuma sai mai da itikafin zuwa goman ƙarshe shi yasa a wata shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya itikafin goma tsakiya kamar da Imam Bukhari da Muslim suka fita ana tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita a daren 21 shikenan kuma kawai sai ya ce duk wanda ya itikafi da ni a masallaci na na waɗannan kwanaki goma da suka wuce to ya zarce mu zarce zuwa goma ƙarshe daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance duk itikafin sa yana yin sa ne a goman karshe sannan bayan Allah ta'ala ya karɓi ransa matansa sai suka ci gaba da itikafi a goman karshe bayan rayuwarsa so daga waɗannan dararen guda waɗannan maganganun uku sun fi ƙarfi cewa ko dai a ce allayalu allayali al'uwalu min dhilhijja goma farko na dhilhijja wanda an san falalar da arafa take da ita arafat falallarta ta tabbata a hadisai da yawa sannan haka yawmun lahab ranar goma ga watan zulhijja ranar da ake yanka ita ce mafi malaman tafsiri sun tafi akan cewa goman nan ranar goma ga wata ita ce al-yau abin nan yawmul hajjil akbar ranar hajji babba domin a rana ake ayyukan hajji guda biyar Ranar ake yin ake yin jifa daga jifa kuma a wuce a tafi aje ayi tawaful ifada sannan ayi as-sa'i bayna safa wal marwa abu uku kenan ko sannan kuma a sake dawowa mina sai ayi yanka kuma ayi aski kaga ayyuka biyar shi yasa malamai suka ce al-yawmul ashir min dhil-hijja huwa yawmul hajj al-akbar rana hajj wanda yafi girma al-ashru al-ashru al-ashru al-awwal min dhil-hijja kenan sannan sai al'ashru al'awahir min ramadan shi ma an yi batun sa sannan sai al'ashru al'uwalu min al-muharram kwanaki goma farko su kuma na na goma farko na watan al-muharram watan farko watan farko a cikin shekarar musulunci su ma su ta tabbata kuma a cikin su ne ake da tasu'a da ashura ranar tara ga watan al da kuma ranar goma ga watan al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana falalar su kwanakin guda goma a dunkule sannan kuma ya faɗi falalar yin azumin ranar tasu'a'u da ashura'u duk da annabi sama bai taɓa yin azumin tasu'a ba amma ya yi alkawarin zai yi sai Allah ta'ala ya karɓi ransa amma ya yi na al'ashu na al'ashu na ashura'u har Allah ta'ala ya karbaranta to waɗannan sune maganganu guda uku da suka fi ƙarfi na a fassara al-layali al da su cewa jarare guda goma nan ko dai a fassara su a matsayin goma ƙarshe na Ramadan ko kuma ya kasance a fassara su a matsayin goman farko na Zulhijja ko kuma goman farko na watan Al-Muharram akwai fassarar da al-Imam Mujahid ibn Jabr rahmatullahi alayhi yayi amma mafi yawancin malaman tafsiri ba su goyi bayansa ba ya ce ai allayali ashir din nan su ne kwanaki goman annabi musa alaihi salam ko ولقد وعدنا موسى 40 30 ليله ثم اتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله واتممناها بعشر دنا to waɗannan goman sai al-Imam Mujahid ibn Jabal rahmatullahi alayhi sun za a makarci malamin tafsiri da su goyi bayan maganar al-Imam Ibn Mujahid Ibn ba da ya fassara wannan al-layalil ashr din da cewa kwanaki goma eh, annabi Musa ne alaihi salam domin kwanaki goma annabi Musa alaihi salam ba su da alaka da shari'a ba wani abin da za a fitar a ciki ga idan ka fassara hatta goman farko da aka ce na ramadana yana ibada a ciki ana azumi a ciki amma kebe su da wata falala ta musamman ita falala fada'ilul ayya ba ka ba wata rana falala a shir'an musulunci sai kana da hujja duk ranar da kai makin ta a musulunci ka ce rana ce mai daraja to sai ai haka sai mutane sai su haka sai su ce ina ka? ko ka kawo aya ko ka kawo hadisi idan baka da aya ko baka da hadisi da ya tabbatar da falalan wani ne to magana ka ta zama ba daidai ba to kun ga ai su su su al-layalil ukhra na ramadan kwanaki goma farko na ramadan su a keɓance ne bata tabbata ba amma ana azumi a kwanakin to amma abin nan ashru musa kwanaki goma annabi musa alaihi salam wanda Allah ta'ala ya cika su ya hada su da da talatin suka zama kwanaki arba'in da ya miƙati ya tafi ya je ya gana da ubangijinsa ai ba su da alaka da shari'a to shi yasa malamai suka ce maganar al-Imam Mujahid rahmatullahi alaihi ba'idun jiddan ta nisa sosai da tafsirin wannan ayar ta al-layali al-ashr so da al-layali al-ashr mufassara su da waɗancan kamar yadda muka yi bayani wallahu a'lam sai Allah ta'ala ce wash-shaf'i wash-shaf'i wal-watr shafi shafi Allah ta'ala yayin rantsuwa da abu biyu wal-watr sannan ya rantsuwa da mara abu daya eh, al-watr a qira'a malamai guda biyu da Hamza da Kisa'i kufiyani kenan malaman kufa guda biyu su sun karanta da yima wawun kisra والشفع والوتر والشفع والوتر haka suka karanta amma sauran qurra'u sun karanta kamar yadda mali ya karanta wash-shaf'i wal-watr ash-shaf'u asali shine abu biyu daga nan ne aka samu shafa'a daga nan aka samu shufu'a me ash-shafa'a ce to ga wani ya je lahira amma aikin alkhairinsa bai cika ya ba shi damar ya shiga aljanna ba sai idan Allah ta'ala ya ba wani daga cikin bayinsa zaɓaɓɓu kamar annabawa da siddiƙai da shuhada damar cewa su cece shi to haɗa aikinsa da aka yi da kuma ceton da suka masa to shine sai ake ce mishi shafa'a sun ceto shi wato ya samu abu yake kenan ba aikinsa ba ne kawai Allah ta'ala ya kalla ya tsiratar da shi daga shiga wuta a'a sai da ya ci alfarman wani to kaga abu biyu kenan sannan akwai ashufu'a a cikin musulunci ashufu'a shine mutum biyu suka haɗu suka ce gona ko suka ce fili ko suka ce gida ɗaya ya kawo miliyan ɗaya ɗaya ka miliyan ɗaya sai suka haɗa miliyan biyu sai suka ce gida to idan ɗaya zai siyar da ɓangarensa ya halatta ya siyar ma da na waje dole ne ya siyar ma da na farko ɗan uwan shi wanda suka yi tarayya da shi idan kuma shi ba zai siya ba to ya ba shi damar ya kawo wanda yake son ya ci gaba da tarayya da shi wato ya kawo wanda zai siya idan har ya kasance ya je ya siyar ma wani can a daban to shi wannan sharikin wato abokin tarayyar nasa yana da damar da zai kai ƙara kotu alƙali ya bata wannan ciniki shi a dawo mishi siya to dawo mishi ɗin da aka yi shine sai a ce masa shufu'a saboda ya ƙwato sa ya kwato haƙƙin ɗan uwansa ya haɗa da nashi sun zama duka nashi kwara dai sai a ce masa shufu'a kaga abu biyu dai kenan so daga duk wannan ma shinun da fa'un da ainun duk inda ka ganta suna fa'idantar da abu biyu ne a shafu kenan shi kuma alwatan shine abu ɗaya malaman tafsiri suka ce akwai tafsiri dai guda ashirin a game da me ake nufi da ashafu da alwatan tafsiri ɗai guda ashirin maganganu guda ashirin malamai suka yi a game da me ake nufi da ashafu da alwatan a fassara dai ta bani baki in ba ka fassara Allah ta'ala ya rantse da ashaku wato abu biyu sannan ya rantse da abu daya to haka malamai suka yi ta lissafo me ake nufi da abu abu dayan nan me ake nufi da abu biyan wasu suka ce ashaku nan aqsama Allah subhanahu wa ta'ala bi khalqihi Allah ya yi rantsuwa da halittarsa gabaki daya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane abu Allah ta'ala ya halicce shi amma shi ya yake shi Allah shi kadai yake qul huwallahu ahad Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya amma duk wanda ba Allah ba to abu biyu ne abu biyu ne azzakaru namiji al mace as-sama'u sama al-ardu qasa al-ma'u ruwa al-annaru wuta ko ba kishirin juna bane al-masjidu masallaci al-kamisatu coci ko ba kishiyar shi ba ce ka gani ko as-salih abu mai kyau al-fasid abu lalatacce kaga kishiyar sai komai biyu ne amma Allah ta'ala shi kadai ne wasu kuma suka ce ash-shaf'u nan ana nufin as-salatu al-wutr ma as-salah as-salah nan sai suka ce ash-shaf'u sallah azhar raka'a hudu ce sallar la'asar a hudu ce sallar isha'i raka a hudu ce sallar asbahi a biyu ce kaga su dukkanin su shafa'i shafa'i ne bibbi ne ko ita kuma magariba sai ta zama mai ita ce wuce so da suka ce su ne as-salawatul khamsu ash-shaf wal watr da Allah ya rantse da su yana nufin as-salawatul khamsu wasu kuma suka ce ash-shaf wal watr wal watr ana nufin salatul layl sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul layl matna matna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir bi wahidatin fa awtarat lahu ma salla sallar dare an fi son ayi bibbiyu bibbiyu idan ɗayan ku yaji tsoron kada alfijir ya keto masa bai gama sallah ba yayi iyakar ko inda Allah ta'ala ya kaddara masa yayi to fa yutir bi wahidati sai cika sallarsa ta dare da kwara daya fa autarat lahu ma salla ma salla sai ta zama masa wutiri wato maran abin da ya riga ya sallata suka fassara a matsayin cewa ashaq wal wutr ana nufin salatul layl wasu kuma suka ce ai ashaq wal wutr gabaki ɗaya sunayen Allah daga ciki akwai inna inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah na da wasu sunaye guda 99 sai suka ce su ne nan suka ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da sunaye 99 masu kyau sai ya ce kuma sai ce shi inna Allah witrun yuhibbul witra Allah witri ne yana son ai abu wutri suka ce to shine ake nufin da ashaq wal watr haka suka yi ta kawo waɗannan maganganun amma duk idan mutum ya bibbi maganganun zai ga cewa suna koma zuwa ga abu ɗaya wato dai Allah ya rantsuwa da abin da yake kwara ɗaya kai sannan Allah ya rantsuwa da abin da yake kuma mai biyu ne mai ɗan uwa ko mai kishiya domin shafa'i nan yana iya yiwa ya kasance kishiya ne domin akwai akwai akwai akwai al fawarid sannan akwai al mutashabiha al fawarid sune abubuwan da suka bambanta su ba na ɗaukar a matsayin abu biyu ne kamar yadda muka ce sama da ƙasa haɗin ishiyoyin juna ne ko sannan kuma akwai almutashabihat su kuma abubuwan da suka yi kama da juna ko almutamathilat wanda su abu ɗaya ne sun yi kama da juna to dukkanin su sune shafu da alwatar da Allah ta'ala ya rantse da su so da ka Allah ta'ala ya rantsuwa da shafa'i da wuce ya rantsuwa da shafa'i da wuce abin da yake guda biyu sannan kuma da abin da yake kwara daya shi ma Allah ta'ala ya rantsuwa da shi kowanne muka dauka a cikin waɗannan tafsiran duka da aka yi in ka duba su guda 20 din nan za ka suna kuma al-Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi da ya tashi ma sai ya rika cigaba da lissafo abubuwan da suke kishiyoyin juna ne ya ta lissafa sai da ya lissafa wajen abubuwa sun kai wajen 30 ce kaza da kaza kaza da kishiyarsa kaza da kishiyarsa duk sune shafa inda Allah yake nufi wallahu a'lam sai Allah ta'ala ce wallaili wallaili idza yasri wallaili idza yasri Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da dare idan ya gudana daren shi yazo duhun shi yazo fassara farko kenan wasu kuma suka ce wallaili idza yasri Allah ya rantsuwa da dare idan an yi tafiya a cikinsa. suka ce nan kamar irin yadda balarabe yake cewa ne laylun qa'imun wa siyamun wa naharun sa'imun lailun qa'imun daren da ya tsayu dare na tsayuwa da kansa a'a daren da aka tsayi a cikin sa aka yi ibada wa naharun sa'imun yini na azumi ai bai azumi sai dai me yusamu fihi ana azumi a cikin sa to sai suka ce nan ma shine wallahi idza yasr Allah yana rantsuwa da dare idza yasri idan ya kasance ya gudana idan ya gudana duhun shi ya zo lafazin yasri yasri asalinsa yasri ne sai aka cire ya'un nan ƙurra'u kusan da yawa haka suka karanta a cire ya'un nan wallahi idan yasri amma akwai ƙira'o'i guda uku a game da haka akwai ƙira'ar malaman da suka karanta da ibn kafir al-makki abdullahi ibn kafir al-makki shi ya fassara ya karanta da wallai idha yasri da shi da yaqub ibn al-qaqa a cikin al-qurra al-asharati sun karanta su bi da wallaili idha yasri waqfan wa waslan ko wucewa za a yi ko tsayawa za a yi haka haka suka karanta wallaili idza yasri in wucewa za a yi wallaili idza yasri hal in kuma tsayawa ne wallaili idza yasri hal fi zalika qasamul lidhi hijr qira'a fakku kenan qira'a ta biyu ita ce qira'ar Abu Amr al-Basri da kuma Nafi' su kuma idan wucewa za a yi shine suke isbatul ya'i wal layli idha yasri hal amma in tsayawa za su yi sai su ce wal layli idha yasr sai kuma sauran qurra su asim su hamza su kisa'i su kuma dukkanin sun karanta yadda malai ya karanta dama da riwayar asim da riwayar hafsu an asim malai ya karanta mana to wannan shi ne so da ka duk waɗannan fuskokin kira'o'in sun tabbata ne Allah ya rantsuwa da dare idan yasri idan ya tafiya duhun shi ya zo idan ya gudana ya zo lafazin sara shi shine tafiyar dare kamar ta yadda Allah ta'ala yake cewa subhanallazi asra bi 'abdihi fili ne mai ban sha'awa ana sa shi a matsayin tulafi mujarradi sannan ana amfani da shi a matsayin mazidi mazidi sulasi wato asra yusri sannan ana cewa asra yasri duk wanda mutum ya ce a larabci yayi daidai to waɗannan mukalla za mu ga Allah ta'ala ya rantse da abubuwa guda biyar ya rantse da alfajr ya rantse da layalun ashru ya rantse layalin ashru sannan ya rantse da ashaqu da alwatar guda hudu kenan sannan ya rantse da allayl dama can ya taba rantsuwa cewa layli idza atas wa subhi idza talaffas as'ad suka ce ai idza azlama idan ya duhu to sai malamai suka ce dama mun sha faɗa cewa alƙasam rantsuwa na buƙatar abubuwa guda hudu ana buƙatar almuqsimu ana buƙatar almuqsamu bihi ana buƙatar almuqsamu alaihi sannan ana buƙatar almuqsamu lahu almuqsim wanda zai rantsuwa almuqsim huna huwa rabbuna jalla jalaluhu wanda ya rantsuwa ubangijinmu ne subhanahu wataala rantsuwa biyar ya mana sannan al-muqsamu bihi sune waɗannan abubuwan guda biyar sannan sai al-muqsamu alaihi malamai sai suka yi sabani akan dan ne aka rantsa babban malami a sheikh abdurrahman bin nasir al-sa'di a tafsirin sa tafsirul karim ar-rahman yace al-muqsamu bihi huwa al-muqsamu alaihi ya ce aka rantsan da shi shi ake ne kuma aka rantsan dan a yi sa. duka waɗannan abubuwan da alfajir da allayali al'ashu da ashafu da alwasa da allailu dukkaninsu su ne almuqsamu bihi su ne aka rantsuwar da su kuma a daidai lokaci su ne almuqsamu alayhi su ne kuma aka rantsuwar dan a tabbatar da su a tabbatar da bayaninsu nan Allah ta'ala yana rantse mana mu kula da asuba kada a sakaci da asuba Allah yana rantse mana da kwanaki guda goma nan in suka zo kada kai sakaci da su ka ci su. sannan Allah ta'ala yana mana rantsuwa da cewa shafa'i da wutiri musamman in mun ɗauka a matsayin lokutan sallah ko salloli guda biyar na farilla ko kuma sallolin dare to su ma kan me sakaci da su haka dare shi kan shi meme mu ci gajiyar su. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا dare ana son ka ci gajiyarsa da ibada ka tashi alal aqalli ka ɗebi wani yanki na dare ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to ga maganar as-sa'di tana da muhimmanci sosai wasu kuma malamai kafin sama sun saɓa masa akan wannan fahimtar suka ce al-muqsamu ba waɗannan abubuwan bane a labarin da za a ba mu na alamtara kai fa'ala rabbuka bi'ad shine al-muqsamu alayhi Allah ta'ala ya mana rantsuwa ne wallahi kamar ka ce wallahi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ku karanta tarihin adawa ku ga me ya faru da su ko kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya halakar da adawa Allah ya halakar da fir'aunu da mutanensa. haka haka ababan da Allah ya lissafa mana to duka waɗannan maganganu za su iya ɗauka ko dai Allah ya rantse mana da waɗannan abubuwan guda biyar ne dan ya nuna mana mu kula da su ko kuma ya mana rantsuwa ne a matsayin shimfiɗa domin ya ba mu labarin abinda al'ummatan da suka gabace mu suka aikata marasa kyau da shi kuma sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu mun gane so da kanan al-muqsamu bihi abubuwa guda biyar in mun ɗauki kuma magana al sadi kunna al-muqsamu alayhi sune akai rantsuwar da su mun gane kullun idan Allah ta'ala ya rantse su tari a cikin al-Qur'ani Almuqsamu lahu mu ne mu Allah ke marantsuwa mu Allah ke Allah yana rantse mana ne domin mu dauki magana daga ta sosai ko da Allah bai rantse ba mai imani yana yarda da maganar Allah subhanahu wataala to amma alkalamu kalamu yuqsamu fihi liyu'akkada ana yin rantsuwa ana yin rantsuwa a magana ne domin a karfafa magana kamar yadda aka sha faɗa mana malamai sun kasama abokanan magana gida uku akwai Khalid Dihin akwai al-mutaraddid ash-shak akwai al-munkir Khalid Dihin shine mutumin da bai san labarin da zaka bashi ba sannan da zaka bashi labarin bai ga baka ga alama karyatawa a tare da shi ba to anan ko karantse mai ko karantse masa dindai domin ka san ka bashi labarin da yadda akwai al-mutaraddid karan ka ba shi labari amma sai ka ga yana kokwanto a kai to wannan babu laifi ka ɗan sai masa ko ɗaya ko biyu sai almunkir wanda shi kuma ce ƙarya kake ya ce bai da magana ka ba to nan ka rantse masa sosai domin ka karfafa magana ka domin ka iyakar bakin ƙwarin ka ka yadda da shi shi kuma yadda to sai Allah ta'ala ce hal fi zalik hal fi zalika qasamul yanzu wannan rantsuwar da Allah madaukakin sarki yayi guda biyar sai ce hal fi zalika qasamun shin yanzu akwai abun kula na rantsuwa a cikin wannan rantsuwar da aka yi da zihijir da mai hankali na'am eh akwai amsa kenan waɗannan ababen wannan yana cin abin da ya ɗauki a Sheikh Sa'adi rahmatullahi alaihi akan cewa al-muqsamu bihi huwa al-muqsamu alaihi hal fi zalika qasamun li dhihijr lafazin al-hijr shine al-aql hankali ke dama al'aqlu fil lugha al-manu hanawa an kira hankali da al'aqlu ne saboda me saboda yana hana ka aikata abin da ba shi da kyau mun gane hankali an kira shi da al'aqlu ne saboda me saboda yana hana ka aikata abin da ba shi da kyau to nan ma shi yasa sai aka ce masa al-hijju ai shi yasa ake ce ma mutumin da aka hana ai hudda da shi ta kasuwanci a shari'ar musulunci ake ce masa mahjub mahdu ba mahdu da ha babba ba da ha karami wannan dai an masa haju ko an masa iju mutum ne wanda ya kasance takarai kila gado aka mutu aka ban masa dukiya kawai sai aka ga yana ta banzatar da ita to alƙalin musulunci sai ya masa sai ya sai ya katange shi ya hana ai hudda da shi sai a sa a jarida a ce wani mahjuri ne ba a yadda kowa ya kasuwanci da shi ba kada ka siya a wajen shi ka siyar masa ya zama mahajuri abubuwan da kawai mahajuri aka yadda a siyar masa shine ya halatta ya je shi a bashi abinci a bashi ya ciro kuɗi na siyan abinci a bashi abinci sannan da abin da dai rayuwa ba za ta yiwu ba sai da shi an ba shi damar shi sa aka ce masa hadu ai mamnu'un sannan shi yasa ai kular da uwa take yi da ɗanta ba za ta bashi ya lalace ba shi yasa ake ce masa alhijir har suna da karin magana suna cewa الطفل ينقاد للأمر ما دام في الحجر ɗan ƙaramin yaro duk umarnin da aka bashi yana ji matuƙar yana ƙarƙashin kulan iyayensa alhijiru kenan nan shi yasa Allah ta'ala sai yake cewa hal fi zalika qasamul lidhi hijri shin yanzu a cikin wannan rantsuwar da Allah yayi akwai abun kula lidhi hijri ga lidhi aqlin da wanda yake da hankali eh akwai amma ne liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid shine hankalin shi hankali a shari'ar musulunci yana da tasiri hankali yana da tasiri a musulunci da shi ake ba a magana da mahaukaci shi yasa hankalin nan da ake magana kansa shari'ar musulunci ta sa shi a cikin abubuwa guda biyar da wajibi ne gwamnati tsare ma mutane shi yasa bala'i ne al'umma ta zama yan cikinta su zama mashaya masu shaye-shaye su sha abin da kwakwalensu za su lalace kuma ba daidai bane uba ya ga alamar ɗansa yana yana shaye-shaye ya kyale shi akwai wani malami akwai wani tsohon eh, abin nan ma'aikacin kula da fada da yaki da miyagun kwayo a saudi arabia ya rubuta wani littafin ya rubuta sai da ya kawo su alamomi sun kai kusan ɗari biyu da za ka gane ɗanka in yana shaye-shaye in baka gane shi alama ta ɗaya baka gane shi ta biyu har zuwa ta ɗari biyu hankali ke Allah bai magana da wanda bai da hankali to amma hankali shi kuma yana da iyaka shi yasa hankali zai aiki in ba wahayi shi yasa wasu da suka tafi suka ce hankalinsu zai musu komai sai suka halaka su ne ba. philosophers suka ce su ba ruwansu da wahayi da hankalinsu za su gano komai ƙarshe da duk abin da hankalinsu bai gano musu ba sai su ce ba shi sai su ƙaryata shi a a hankali na da iyaka yadda idan kake da iyaka to haka hankalin kake da iyaka shi yasa ake ce ma hankali albasira ake ce ma ido kuma albasa kaga suna da alaka da juna ke yadda ka akwai abin da ba za ka iya hangowa ba to haka ka akwai abin da ba za ta iya hango maka ba wannan ne ya sa tilas al'umma ke buƙatar wahayi buƙatar da mutane suke da ita ta wahayin Allah ta fi buƙatar su ta abincinsu da abin shansu da kuma lafiyar jikinsu kun ga wannan ita ce shi yasa kaga hankalin nan ake renansa ake kula da shi sannan da shi ake karatu da hankali ake karatu da fahimta da hadda duka hankali ke yin su idan ba hankali ba za a iya hadda ba ko mutum ya hadda sai ya zama hadda ta shirme ce ai mahaukaci na hadda amma idan ya tashi ya ta lissafo maka wata kalmomi kai mai hankalin aka ce ka maimaita kalmomin da ya faɗi ba zan iya ba, yanzu sai zo kawai ta faɗa maka wasu kalmomin da ba ko na turancin ingilishi ko kuma kawai ka daina faɗin wasu kalmomin larabcin da ba a san kai kalmomin da ba a san a wani yare suke ba ba kai mai hankalin ka ce za ka maimaita ta ba za ka iya maimaita su ba kaga hankali ke so daga shi sa Allah ta'ala yake jawo hankalin mu mu zama kullun afala ta'qilu yace li ulil alba li qaumin yatafakkaru li qaumin yatadakkaru haka Allah ta'ala yake magana da mu to wannan shine insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai karatu na gaba sai mu fara jin waɗannan mutane da Allah subhanahu ta'ala zai ba mu labarin su da kuma yadda ya aikata shi Allah shirye ta da Allah sa alƙur'ani ya ce mu Allah na rahama ta shi addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka alaihi